This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 22, 25 da 16. masu sauran a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama tashar ce kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani sarauniya fara'a nomad dalon da kuma niyya kana masu na'uran kwamfuta suna iya daddangula voa hausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar Mawasare assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku yau lahadi a cikin watan oktoba na shekarar 2015 ladan ibrahim ayo ne daga nan birnin washington dc tare da grace alheri abdu da ma sauran abokan aiki ke farin cikin ɗaukan ɗawainiyar kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. kafin mu tsunduma cikin shirin gadan grace a kanun labarai haka yake to ladan yau dai asabar ne rahotanni daga jihar adamawa najeriya na nuni da cewa sojojin najeriya yanzu haka suna can suna fafatawa da mayakan boko haram jama'ai a isra'ila sun ce an ci gaba da rikici tsakanin isra'ilawa da falasɗinawa inda aka kashe waɗansu falasɗina uku a lokuta daban-daban kana manyan motocin safa-safa dankare da 'yan gudun hijira sun fara isa slovenia bayan da hukumar ƙasar hungary ta rufe kan iyakokinta da croatia to kanun labaran kenan a cikin shirin namu za ku cewa hukumar lamunin ta duniya wato imf ta baiwa babban bankin najeriya umarnin ya sake duba tsarin kudadensa abun da ya dace da gwamnati ta yi shine ta ɗaga farashin nan don ya daidai da bukatun kasuwa haka kuma a can jihar gombe kotun sauran kararraki ta bayyana hukuncin da ta yanke akan zaben gwamnan jihar mutum zaɓe ya yi murna gwamna a can jihar kano ko kungiyar kadiriya ce ta bayyana rashin jin daɗinta ga abin da aka yi wa wasu 'ya'yanta aƙalla muna neman hukumomin 'yan sanda da duk hukumomin da abin ya shafa a abu guda uku Hawa kuma muna ɗauke da shirin amsoshin tambayoyinku na Ibrahim Kalmasi Garba amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya. Jama'a assalamu alaikum barkamu da warhaka ga cikakkun labaran mai karantawa Grace Alheri Abdu. rahotanni daga jihar adamawa arewa maso gabashin najeriya na nuni da cewa yanzu haka sojojin najeriya na can na fafatawa da mayakan kungiyar boko haram a arewacin jihar a yankin madagali wannan kuma na zuwa ne yayin da 'yan bindiga ke sauya salon shiga kayayyakin irin na banga wanda har zuwa yanzu sojoji suke kai masu kofar rago wakilin ibrahim abdulaziz ya ruwaito cewa 'yan bindigan sun kashe waɗansu sojoji suka kuma yi awon gaba da wani soja wani mazaunin garin ya shaida wa wakilin namu cewa zuwa lokacin hada rahoton ana musayar wuta tsakanin sojoji da 'yan bindiga a kin shiga kuma kawo yanzu ba a san adadin waɗanda aka kashe ba a cikin hirarsu da wakilin namu dan majalisar wakilai mai wakiltar mazaɓan daga macika adamu bakabali ya bayyana halin da ake ciki a jihar damuwan a nan shine babban matsalan da muke ciki muna ta kawo kuka wurin gwamnati muna ta kawo kuka wurin gwamnati musamman gwamnatin tarayya a karo jam'iyyar tsaro a kafa a wajeje kamar su kirchina su lasa su sabon gari su hembla da shauran nan duk wayannan kauyukan suna kewaye da sambisa a gaskiya aziz kuka mu ba amsa mana ba a ni ina gani yanzu halin da muke ciki ba cin gaba muke yi bane akan magana taro na Najeriya. Kawo yanzu dai hukumomin tsaro a jihar Adama ba su ce komi ba domin koma na ta buga waya kakakin runan soji ta 23 da ke yola kaftin Jafaru Nuhu to amma ko ba a ɗauka ba haka ne kuma na aika masa sakon kata kwana kuma babu amsa har zuwa lokacin da nake aiko da wannan rahoto to sai dai kuma waɗannan sabbin hare-haren da yana ma zuwa ne yayin da rundunar sojin kasar ke saba layar kawo ƙarshen 'yan bindiga masu tada kayar bayan kanar sani usman kuka sheka da ke zama mukaddashin kakakin rundunar sojin kasar ya ce fa suna samun nasara a yanzu to amma ko ya buƙaci jama'a ne ma da suke bada haɗin kai. Ana samun nasarori da dama kamar yadda ka sani musamman a 'yan kwanakin nan a ƙoƙarin da muke mu shawo kan ta'addanci na 'yan Boko Haram a wannan ƙasa tamu. to sojojin Najeriya waɗanda suna cikin jami'an tsaro na ƙasa da suke yaƙi da ta'addanci suna bakin ƙoƙarinsu kamar yadda ya kamata. Rahoton Ibrahim Abdulaziz. Jami'ai a Isra'ila sun ce an ci gaba da rikici tsakanin Isra'ilawa da Falasɗinawa yau Asabar inda aka kashe Falasɗinawa uku da suke yunkurin kaiwa Isra'ilawa hari a lokuta daban-daban. Harin na farko ya auku ne a birnin Hebron da ke yammacin kogin Jordan inda wani ne ya yi ƙoƙarin daɓawa wani ɗan kaka gida wuƙa. 'Yan sanda suka ce ba Isra'ilan ya buɗe wuta ya raunata Bafalasɗinen nan ɗan shekaru goma sha takwas wanda ya rasu daga baya. A wani harin kuma wani jami'in Isra'ila ya ce an buɗe wuta aka kashe wani matashi Bafalasɗine ɗan shekaru goma sha shida da ke ɗauke da wuƙa. bayan ya yi yunkurin kaiwa wani ɗan sandan Isra'ila hari a wajen binciken ababen hawa da ke gabashin birnin Kudus. 'Yan sandan Isra'ila kuma suka ce bayan aukuwar wannan lamarin aka harbe wata mace da ke yunkurin daɓa wata 'yar sanda wuka kusa da Hebron. Waɗannan har-haren dai su ne na baya-bayan nan a jerin har-haren da Falasɗinawa suke kaiwa galibi da wuƙa da ya sanadiyar mutuwar Isra'ilawa bakwai. an kuma kashe akalla falasɗinawa arba'in waɗanda galibi sojoji da 'yan sandan isra'ila ne suka kashe su a lokacin da suke yunkurin kai hare-hare waɗansu kuma an kashe su ne a wurin zanga-zanga to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc manyan motocin safa dankare da 'yan gudun hijira sun fara isa slovenia daga croatia karin farko bayan da kasar hungary ta rufe kan iyakarta da croatia an karkatar da 'yan gudun hijiran ne da suke neman ingancin rayuwa a gabashin turai zuwa slovenia kan hanyar su zuwa turai ƙasar hungary ta rufe kan iyakarta da croatia da tsakar daren jiya Juma'a yunkurin dakile kwararar dubban 'yan gudun hijiran da ke isa kasar kowace rana kafin su sake ƙara gaba. An ba rukunin ƙarshe na ɗaruruwan 'yan gudun hijiran izinin ƙetarawa kan iyakar kafin rufita An shinge kan iyakan ne da nufin dakile kwararar bakin haure cikin ƙasar. Firayim Ministan ƙasar Hungary Peter Gizarto ya sanar da shawarar da ƙasar ta yanke ta rufe kan iyakar ne bayan ganawa da Majalisar Tsaron ƙasar jiya Juma'a. Shugaban Amurka Barack Obama ya ce kai hare-hare ta ƙasa a Siriya ba shi da amfani. Ya shaidawa manema labarai jiya Juma'a cewa ko da yake Rasha ta shiga Siriya kuma Iran tana ƙara tura mutane ba zai kai ga cimma maslaha ba sabili da suna goyon bayan gwamnatin ne da galibin 'yan ƙasar Siriya suka ɗauka a matsayin haramtacciya. shugaba obama ya bayyana haka ne yayin da amurka da rasha ke cima yarjejeniyar ta jiragen sama juna a hare-haren da kasashen ke kaiwa ta sama a Siriya. Obama ya ce waɗannan ne batutuwa biyu da kasashen suka cimma matsaya a kai tun da Rasha ta fara ɗaukar matakan soji a ƙasar ta Siriya a ƙarshen watan Satumba. Ya ce ba a cimma matsaya kan matakan samun maslaha a ƙasar ba. jiya juma'a kuma dakarun suka fara kai farmaki a lardin aleppo a yunkurin baya-bayan nan na kwace lardin yayin da ƙasar ke fuskanta hare-hare daga kungiyar mayakan isis da kuma masu adawa da gwamnati labaran duniya ke nauka saurara daga sashen hausa na murya amurka To barin faro takon daga birnin Ikon Najeriya inda hukumar ba da lamuni ta duniya wato IMF ta umarci babban bankin Najeriya da ta sake duba tsarin dokokin hada-hadan kudadenta. Ga dai baban gidan Jibrin da karin bayani a cikin wannan rahoton. a sanarwar da wata jami'a a hukumar ta imf mai suna ms anonita seya ta aikewa babban banki na nigeria cbn ta ce matakin na kawo cikas ga hada-hadar kasuwancin cikin gida da kuma kasashen waje alhaji kasumu garba kurfi shine shugaban kamfanin hada-hadar kuɗi da saka jari na apt a birnin lagos wanda ya goyi bayan matakin da imf din ta ɗauka fahimtar wannan shara tana da kyau kuma lokacin gaskiya dole ka faɗi gaskiya menene gaskiya al'amari shine ba yadda za ka yi abun da kake da shi ya yi karanci kuma ka ce kana son ka tsaye da shi farashin shi ka gaba ka nemi ka zauna lafiya ba dala din nan yanzu dalar da najeriya take samu rabin dala din nan take samu a yanzu to tunda tana samun rabin dala tunda kudaden da muke samu ya yi karanci farashin danyen man mu ya fadi kasa warwas kuma abin da muke samu bai kai inda yake ba abin da ya dace da gwamnati ta yi shine ta daga farashin nan don ya daidai da bukatun kasuwa sai gwamnati ce ba za ta daga ba amma sai ka diba sauran mu waɗanda suke da hali irin namu ka ɗauki mexico ka ɗauki brazil ka ɗauki afirka ta kudu da daman su duk sun karyar da kudaden su ba don komi ba don suna ganin abun da suke samu bai kai na da ba kaga wannan shi ya kawo shawarar da ayam ta bada cewa ya kamata mu diba mu ce za mu tsaye da farashin dala naira 97 eh, ko kuma naira 200 bai dace ba alhali kuma bamu da dalai wannan shi ya kawo abin da yake faruwa yanzu yana faruwa za gwamnati za ta sai da shi 200 amma in kai ta waje ba za ka same shi ba sai ka same shi 220 ko 225 to koya bangaren masu hada-hadan kuɗin kasashen waje ke kallon matakin gwamnatin da kuma na imf tambayar kenan da newa mukaddashin shugaban kungiyar masu hada-hadar kudaden kasashen waje na najeriya alhaji aminu gwadabe ni a gani na wannan shawaran bata dace ba me ita hukumar bankin duniya take kira a yi a game da wannan dagantaka da najeriya take ciki tsakaninsu abin da take kira shine dai mu ci gaba da karyar da darajar naira cewa sai an yi haka ne wannan ƙasa tamu za ta zama daidai sai mu duba yawancin abubuwan da ake kawowa ana maganan mai ita cbn ta yi na ɗaya babban abin da yake damuwa ita ni a gani na hukuman bankin imf shine cewa tallafi da aka jaye an je tallafi ma wasu kayayyakin da ake kawo wasu kayayyaki ne shinkafa siminti tomato wa makon nan dai sai da gwamnan babban bankin tarayyar najeriya ya jaddada cewa gwamnati za ta duba wannan tsari domin tallafawa bankuna da kuma 'yan kasuwa baban yi firin murya amurka daga lagos nigeria kudi a kashe su ta hanya mai kyau kudi a kashe su ta hanya mai kyau kudi a kashe To yanzu kuma a jihar Gombe kotu ce ta ba da hukuncin zaben gwamnan jihar kamar yadda Abdulwahab ya aiko mana a cikin wannan rahoton. A jihar Gombe magoya bayan jami'in APC da kuma PDP sun tofa albarkacin bakunansu dangane da hukuncin kotun sauraron karakin zaɓe da ta yanke inda ta yi watsi da karar ɗan takarar kujerar gwamna Alhaji Muhammadu Inuwa Haya na APC sannan ta tabbatarwa alhaji ibrahim hassan dan kwambo na pdp nasarar da ya samu a zaben ranar 11 ga watan afrilun wannan shekara ga abin da suke cewa sunana salai sani tukala gombe wannan hukunci da mu kamar yadda muka ji shi gaskiya bai mana ba kamar yadda aka yanke hukunci mun tabbatar cewa za mu ɗaukaka ƙara sunana abdulkadir abab na jihar ta. Ta bakin magoya bayan jam'iyyun APC da na PDP kenan a dangane zaben da aka gudanar na gwamna a jihar Gombe. Abdulwahab Muhammad Wale Amurka daga Gombe a Najeriya. Eh, to Allah kyauta a jihar Kano ko 'yan ɗariƙar kadiriya ne suka nemi rundunar 'yan sandan najeriya da da speta janar ya bi musu haƙƙinsu ga kuma mahmud ibrahim kwari da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton Na'ibin shugaban ɗariƙar na Afirka ta yamma Sheikh Musal Kasuini Sheikh Nasir Kabara ya ce wasu jami'an 'yan sanda sun afka wasu mabiya ɗariƙar a yayin da suke ibada a masallacinsu da ke unguwar kofar wambai a birnin Kano. Wannan masallaci shi jagoran kadiriya Sheikh Muhammad Nasir shi ya kafa shi yau shekaru sun ta sama saba'in kuma tun daga sannan ake gudanar da hidima ta kadiriya har aka zo yanayin da ake ciki na yanzu a inda aka yunkurin a daɗa faɗaɗa ibadojin da ake gabatarwa a wannan masallaci mai albarka da tabbatar da farillar juma'a a cikinsa. A wannan gaba ne jami'an 'yan sandan suka kai sumame a kan mutanen da ke ciki har ma suka kama jagororin masallacin kuma suka kulle su a sharkutar 'yan sanda ta Kano tsawon sa'o'i da dama. a garin nan ba wanda baya sallar juma'a masallatansa kuma akwai masallatai da dama na ƙadayin wanda muna yin juma'ar a ciki da haka ba mu san dai me a karkashi ba wanda ya jawo wannan al'amur. 'yan sanda kwamishina ya tabbatar mana da kansa cewa shi ya sa ai wannan abu a masallaci amma kuma abin da suke fakewa da shi cewa da umarnin masarauta amma mu mun tuntuɓi mai kololuwar masarautar mai martaba sarkin kano ya tabbatar bai san da wannan magana ba ma shugaban ɗariƙar kadiriyar na afirka ta yamma ya ƙara da cewa yanzu haka sun rubuta wa shugaban 'yan sandan najeriya wata wasiƙar ƙorafi mai ɗauke da muradu guda uku 'yan sanda a wannan rana sun keta alfarmanmu sun kuma tumurmusa dokokin tsarin mulkin wannan ƙasa da muke cikinta sakamakon haka aƙalla muna neman hukumomin 'yan sanda da duk hukumomin da abin ya shafa a abu guda uku a yi bincike na haƙiƙa abu na biyu a ɗau mataki akan dukkan wanda bincike ya tabbatar da cewa da hannunsa a tab sannan muna neman wannan tozartawa da aka yi da sunan hukumar 'yan sanda ta najeriya a fito karara da ba mabiya ɗariƙar ƙadiriya haƙuri da na tuntuɓi mukaddashin sifetan 'yan sanda mai kula da shiya ta ɗaya da ke nan kano aig Tambar muhammad yabo ya ce ba zai ce uffan ba domin kuwa sifetan 'yan sanda na najeriya ne baki ɗaya ke da hurumin magana a kai tun da dama shi aka rubuta wa wasikar kai tsaye mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano Najeriya. Ashe gari da To har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC yanzu kuma agogo ya ce karfe 11 da minti 16 ga shirinmu na gaba. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Ku faɗa min menene ma'anar hannun jari, kuma su wane ne ke sayan hannun jarin? Mai tambaya Shamsu Habibu Azarai. Yau saboda yawan kiraye-kiraye daga masu sauraronmu da ke son a maimaita musu amsar tambaya kan shekarun da ke tsakanin wasu annabawa. kamar yadda aka bayar kwanan baya za mu maimaita. To bari mu fara da biyan bukatar jama'a da dama ta a maimaita musu amsar wata tambayar da aka yi kwanan baya kan shekarun da ke tsakanin annabawa. Idan an tuna mai gabatar da shirin a lokacin wato abokiyar aikinmu Halima Jimrau ta yi sa'ar samun ansar daga wani manazarci mai suna Malam Lawali jibo. wanda a lokacin yake aikin hidimar ƙasa a jamhuriyar Nijar bayan kammala jami'ar Azhar da ke Masar. Amma da yake an ce waƙa a bakin mai ita tafi daɗi sai da Halima Jimrau ta fara da saka muryar mai tambayar kamar haka. Ni ne Alhaji Bagida Bahago Dukawa Kano, Najeriya. Zuwa ga filin tambayoyinku na sashen Hausa na Radio America. Tambaya ta ita ce tsakanin Annabi Adam lokacin da yawa fati zuwa bayyanar annabi nuhu shekara nawa ne eh, alhaji ba gida ba bahago a cikin kur'ani ko kuma a hadisi bai bayyana ba tsakanin wannan annabi zuwa wannan annabi gaba ɗayansu domin a cikin alkur'ani mai girma annabi ashirin da biyar ne kadai aka zakara a cikin alkur'ani shine a cikin suratun nisa Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa bismillahir rahmanir rahim ورسلنا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلنا لم نقصصهم عليك akwai annabawan da mun gaya ma sunayensu tun da farko akwai annabawan da bamu gaya ma ba sunayensu sai a cikin suratul gafir Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa laqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna alayka min minhum man lam naqsussu alayk Allah yace mun aiko manzanni daga baninka, akwai wanda mun gaya ma sunayensu akwai kuma wanda bamu gaya ma ba sunayensu aya ce ta saba'in da takwas cikin suratul gafir amma dalilin tambayar ka mun hadisai da littattafan tarihi sai muka samo cewa tsakanin annabi adam da annabi nu karni goma ne shi kuma karni guda shekara ɗari ne kenan shekara dubu tsakanin annabi adam da annabi nu saboda ibn habban ya rawaito a cikin sahihin shi yace an abi umama Allah rajulan qala ya rasulullah nabiyyun kana adam qala na'am mukallam qala fa kam kana bainahu wa baina nuh qala ashrata qurun yace annabi adam annabi ne annabi sallallahu alaihi wasallama yace mishi na'am yace to tsakanin su da annabi ne shekara nawa ne yace karni goma kenan shekara dubu sannan kuma ina son san tsakanin annabi nuhu da annabi ibrahim shekara nawa ne tsakanin su tsakanin annabi Nuh da annabi Ibrahim ibn Sa'ad ya kawo cewa akhbarna Muhammad bin Amr bin Waqid al asr min Ibn wahid qalu kana baina Nuh wa baina Ibrahim 10 qurun al qarn mi'ata sana yace tsakanin annabi nuh da annabi Ibrahim karni goma ne shi kuma karni guda shekara ɗari ne kenan shi ma shekara dubu ne tsakanin annabi nuh da annabi Ibrahim sannan kuma ina son in san tsakanin annabi ibrahim da annabi musa shekara nawa ne tsakanin annabi ibrahim da annabi musa shine dai nafsin hadisi wanda yake cewa wa baina ibrahim wa musa bin imran ashrata qurun wal kalmi mi'at sana yace tsakanin annabi ibrahim alayhi salam da annabi musa dan imran alayhi salam yace karni goma ne shi kuma karni guda yana da shekara ɗari kenan shekara dubu ne tsakaninsu sannan ina son in san tsakanin annabi musa da manzala sallallahu alaihi wasallama shekara nawa ne tsakanin annabi musa da annabi sallallahu alaihi wasallama littattafai ba su zakara ba cewa ga tsakanin annabi musa da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama sai dai gama da muka yi mun samo shekara dubu biyu da ɗari uku da dalilin cewa annabi musa tsakanin shi da annabi isa shekara dubu da ɗari bakwai ne sannan tsakanin annabi isa da annabi sallallahu alaihi a shekara ɗari shida ne in muka ɗauki ɗari shekara ɗari shida muka ƙara da shekara dubu da ɗari bakwai shi zai ba mu shekara dubu biyu da ɗari uku. Bayan manzo Allah ya bar duniya da shekara nawa na na Aisha ta rasu. Bayan manzo Allah ya bar duniya tsakanin su shekara arba'in da shida da na na Aisha. Domin Allah sallallahu alaihi sallama ya mutu ranar Litinin sha hudu da watan Rabiul Awwal sana ta sha ɗaya ta hira. wanda ta yi daidai da miladiya takwas da watan juwan ko kuma in ce ma takwas da watan shidda shekara ta ɗari shidda da talatin da biyu miladiya annabi sallallahu alaihi sallama yana da shekara sittin da uku da kwana biyar sai na na aisha radiyallahu anha ita kwa ta rasu ran talata sha bakwai ga watan ramadan shekara ta hamsin da bakwai hijiriya wanda ta daidai da shekara ta ɗari shidda da saba'in da takwas ita kuma tana da shekara sittin da shidda in ka ɗauka a hijiriya shekara hamsin da bakwai an da shekara sha ɗaya shi yake bamu shekara arba'in da shidda in muka ɗauka a miladiya shekara ɗari shida da saba'in da takwas an wuce shekara ɗari shida da talatin da biyu shi zai bamu shekara arba'in da shida kenan tsakanin annabi sallallahu alaihi sallama da aisha radiyallahu anha shekara arba'in da shida ne tsakanin rasuwarsu. sai kuma amsoshin tambayoyin Shamsu Habibu Azarai mai son sanin ma'anar hannun jari da kuma waɗanda ke saye. Idan Shamsu na saurare, to an dace ƙwararre a fannin tattalin arziki kuma ɗaya daga cikin shugabannin kasuwar hannayen jarin Najeriya, Alhaji Muhammad Aliku Muhammad Misau zai baka ansa. Malam Shamsu Habibu Azare, hannun jari kaso ne na kamfani, wato alal misali yau idan aka kafa kamfani ko a ce mutum biyu ko mutum uku sun zo sun haɗu suna so su kafa kamfani mutum na ɗaya ko a ce malam usman zai kawo naira dubu goma malam abubakar ya kawo naira dubu goma da kuma malam muhammad ya kawo naira dubu goma kaga an haɗa an samu naira dubu talatin to dubu talatin ɗin nan a yanda aka kasa shi kaga kasafi kowane mutum ɗaya yana da kashi ɗaya bisa uku na wannan kamfanin idan aka ce to yau hannun jarin kamfanin nan guda dubu talatin ne za a ce to malam muhammad yana da hannun jari guda dubu goma a ciki wanda yake zaman kashi ɗaya bisa uku malam abubakar yana da kashi ɗaya bisa uku a zaman hannun jari guda dubu goma da kuma shi malam usman shi ma yana da shi to da dubu talatin ɗin nan da aka haɗa za a ɗauke shi ne a je a yi harka ko kaya za a saya a sayar koko mota za a saya a sata a kasuwa ta yi aiki koko wani abin da za a yi da shi duk riban da ya hau kai akan wa'annan kudaden idan an zo raba shi za a raba shi a daidai yadda kowa ya kawo nashi gudumawan kenan to hannun jari ana iya cewa kaso ne a cikin kamfani idan alal misali yanzu kaman kamfanin siminti na dangote tana da hannun jarinta da ake sayarwa a kasuwan sai da hannun jari kamfanin dangote wa'anda suka kafa ta daban da ta kai girman da ta kai masu shi suka dan ɗibi wani kaso a ciki suka watsawa jama'a suma su saya domin su samu shiga cikin kamfanin yadda duk wani harka da kamfanin take yi su ma suna da kaso a cikin riban kamfanin masu sayan hannun jari a ƙasar nan ya kama a cikin mutane da ni da kai kamfanuka gwamnatoci da kuma kamfanuka masu kula da ajiyan kuɗi ko ko kuɗaɗen pension wato sayan hannun jari kamar yadda za ka sayi masara ne ko kuma ka sayi dawa idan farashin shi ya tashi ka je ka sayar a kasuwa ko ko ka rike shi domin gaba kowane ne a ƙasar nan idan dai har ka kai shekaru goma sha takwas kuma za ka iya sa hannu kuma ka rubuta sunanka to za ka iya sayan hannun jari ana sayan hannun jari ne ta dillalan sai da hannun jari wanda za a iya samun sunayensu a kasuwan sai da hannun jari ta ƙasa ana iya sayan hannun jari ta wayansu bankunan ana iya kuma sayan hannun jari daga kasuwa ta ɗaya da kuma kasuwa ta biyu kasuwa ta ɗaya wanda ake cewa primary market ana sayan hannun jarin ne daga wurin kamfanin kanta kasuwa ta biyu wato secondary market shine kasuwan da za a saya ta wurin dillale a wurin wanda ya saya daga kamfanin a fari so alal misali lokacin da kamfanin guarantee trust ta sai da hannun jarin ta ni na saya. a lokacin kai kuma malam shamsu ba ka da halin da zaka saya sai ya zo ya zama na cewa yau ka girba kayan gona ka sai da su kana da kuɗi a hannu ni kuma a lokacin ina da buƙatan kuɗi idan na ɗauki hannun jari na na kai wurin dillalin hannun jari na ce gashi ya sayar min kai kuma za ka ɗauki kuɗin ka kai wurin dillalin hannun jari ka ce gashi ya saya maka za su haɗu a kasuwan sai da hannun jari shi wannan ya sayar mishi da hannun jari na shi kuma ya bada kuɗin ka so hannun jari na sun koma hannunka ne kuma kudinka sun dawo wurina sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin amsoshin wasu tambayoyin yanzu a madadin malam lawali alijibo da ke jamhuriyar nijar da alhaji muhammad aliku muhammad misau da ke najeriya waɗanda suka ba mu amsoshin tambayoyin da wanda ya haɗa mana sautin mr tafera girma tafera da injiniyan mu ni naku ibrahim kalmasi garba ke cewa a kasance lafiya lau To kafin mu karkare ga Grace ta dawo muna da labarai amma wannan karan a takaice. To Mallam da rahotanni daga jihar Adamawa Najeriya maso gabashin Najeriya na cewa yanzu haka sojojin Najeriya na cina fafatawa da mayakan Boko Haram. wannan kuma na zuwa ne yayin da 'yan bindigan ke sauya salon a shigar yakin banga wanda kuma suke yi wa sojoji kofar rago jama'a isra'ila sun ce an ci gaba da rikici tsakanin isra'ilawa da falasinawa yau asabar inda aka kashe falasinawa uku da suke yunkurin kaiwa isra'ilawa hari a lokuta daban-daban harin na farko ya auku ne a birnin hebron da ke yammacin kogin jordan inda wani ne ya yi kokarin daba wani dan kaka gida wuka 'yan sanda kuma suka ce ba isra'ilan ya buɗe wuta ya raunata falasina dan shekaru goma sha takwas wanda ya rasu daga baya manyan motocin safa dankare da 'yan gudun hijira sun fara isa slovenia daga Croatia karin farko bayan da ƙasar Hungary ta rufe kan iyakarta da Croatia. An karkatar da 'yan gudun hijiran da suke neman ingancin rayuwa a gabashin Turai zuwa Slovenia. ƙasar Hungary dai ta rufe kan iyakarta ne da Croatia da tsakar daren jiya Juma'a yunkurin dakile kwararar dubban 'yan gudun hijiran da ke isa kan ƙasar kowace rana kafin su ƙara gaba. an ba rukunin ƙarshe na ɗaruruwan 'yan gudun hijiran izinin ƙetarawa kan iyakar kafin rufita an kuma shinge kan iyakan ne da nufi dakile kwararar bakin haure cikin ƙasar to ma'adalla da takaitattun labaran mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa sai an jima kuma ku ji mu da wani sabon shiri yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa musamman grace alheri abdul na gabatarwa da injiniyan mu wato wanda ya bada umarni tacu sai cornelius ni ibrahim ke cewa sai an ku. This program has come to you from the Voice of America, Washington.